Wasu ɗaruruwan ɗalibai kenan da ke karatu a makarantun share fagen shiga jami'a da na koleji a ɗazu da safe inda suka danno daga ƙofofin makarantunsu tare da fantsama cikin gari suna bore da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su kan matsalolin rashin azuzuwan ɗaukar karatu da wadatattun malaman makarantun boko hakan da ma isassun kujerun zama domin ɗaukar darussa a makarantun boko da ke da kwai a birnin Yamai. Wannan bore da zanga-zangar da ɗaliban suka yi na a matsayin irin ta ta farko kenan 'yan watanni kalilan bayan an koma makarantun boko a fadin kasar ta Nijar. Uwar kungiyar ɗaliban ta ƙasa da ake kira USN ta ƙara ta matsalolin da ɗaliban suke fuskanta a makarantunsu, dalilan da suka sa ɗaliban suka hito kenan. Malam Nuhu Haruna shine mataimakin magatakardan kungiyar ɗalibai ta ƙasa da ake kira USN. In kuka ɗauka kusan kowace makaranta yau a yamai bai ba ka ƙilga makaranta hamsin wadda busu da matsalolin kalas musamman kalas na kala sanar runhuna har yanzu a zancen da nake muku in kun duba kwanan na yan uwan ko sun yi rahoto akwai ekol har uku abobiyal wanda bisu da ma wurin zama a zancen da ake kuma a tsakayya mai ne ake mu sai ce matsala ce wadda gwamnati yana iya magance tunda abun bai ta kara karya ba daga bisani na yi tattaki zuwa ofishin ministan ilimin makarantun bokon gaba da firamare domin jin ta bakin gwamnati dangance da zanga-zangar da ɗaliban suka yada zu zakari mubarkire shine babban daraktan makarantun bokon share fagen shiga jama'a da na kwaleji a birnin birnin mai. Lalle gaskiya ne lokacin da lokwal ya fara an yi engagement zuwa wata eh, wannan Nuwamba sha biyar za a yi class pilots. Amma kun san akwai wani akwai sai tin kudin ya yi san yi da marshi kuma abin da zan gaya muku kun san da me ake yin ruha ruhan nan da zana damana bai kare ba babu su ko an ba mutane marshe sai su jira. Zanga-zanga da ɗaliban suka yi har ma da fashe-fashe da kone-kone a kan hanya ya sa jami'an tsaro sun cafke wasu daga cikinsu a yayin da ɗaya ya samu haɗari har Allah ya karɓi rayuwarsa kamar yadda babban mataimakin sakataren ƙungiyar ɗalibai ya shaida muna. Abin da muka sani an kama abokanmu yanzu haka suna can komisariya eh, central da ecole de la police eh, bancin wannan kuma akwai abokanmu wanda suka ji ciwo wasu sun kwakwalje wajen gudu har ma wani cikin su eh, man ya buge shi a yanzu zancen da nake muku ya riga mu gidan gaskiya kenan yanzu ne ma eh, yaki za a fara yanzu hakan dai da nake hada wannan rahoto bangarorin biyu na ɗalibai da na gwamnati na kan teburin shawara domin samo bakin zaren warware wannan matsala wanda idan ba haka ba ɗaliban suka ce za su shafe tsawon kwanaki uku suna ƙauracewa makarantu tare da bore kala-kala face sai sun ga abin da ya ture buzu naɗi abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga Yamai.